radio vih hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran. a abu biyar laifin na shan kowani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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuru haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Muna kuma ɗauke da shirin na amsoshin aƙida. kafin daga bisani mu karkare da shirin duniyar mu a yau waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin nan na kokon san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a tara ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau kwanaki biyu kafin samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran jama'a suka mamaye da dama daga cikin muhimman wurare na gwamnatin sarki sha a manyan birane na kasar yadda kuma jami'an tsaro suka yi ta ajiye makamansu suna shiga cikin masu bore wannan lamarin dai ya karya lagun gwamnatin sarki sha wanda a lokacin ya tsere zuwa kasashen ketare yadda kuma masu juyin juhali suke ta shirin kafa wata gwamnati ta al'umma wadda za ta maye gurbin gwamnatin kama karya ta sarki sha masu saurare ko kun cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin shekaru na takwas a yakin da aka haddasa tsakanin iran da iraki sojin kasar iran sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna walfajir 8 a yankunan kudancin kasar akan dakarun kasar iraki wannan farmaki dai ya samu gagarumin nasara akan sojin saddam hussein waɗanda suke samun goyon baya kai tsaye da kuma ɗauki daga amurka da isra'ila da kuma wasu daga cikin ƙasashen turai da larabawa a rana ta farko da fara wannan farmaki sojin ƙasar iran sun kwashe garin fao na bakin ruwa sun kuma halaka dubban sojojin saddam har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motoci masu sulke da kuma motocin ɗaukar sojoji akalla shida banda haka kuma sun ragargaza jiragen yaƙi biyar da kuma kama fursunoni masu tarin yawa. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan fabrairun shekara ta 1992 bayan nasarar da jam'iyyar masu kishin addinin islama ta islamic salvation front ta samu a zaben majalisar dokoki a ƙasar algeria sojin ƙasar sun kwace iko sun kuma ba da sanarwar bata sakamakon zaɓe da kuma haramta jam'iyyar wani matakin da sojin ƙasar algeria suka ɗauka ya zama masomin zubar da jini a ƙasar da kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi an da ya gudanar da zaɓen majalisar dokoki ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 kasar ta algeria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 to jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanin labaran dangantaka tsakanin kasashen nan uku na sahel mali burkina faso da kuma niger da kamari da kungiyar ecowas jagoran zunzu halin musulunci na iran ya ce bala'in da ke ci gaba da faruwa a zirin gaza lamari ne da ya shafi al'ummar musulmi yan adawa a senegal sun kira gagarumar zanga-zangar kalubalantar rage zaben shugabancin kasar tun zuga labaran kamar yadda za su zo maku jagoran jun zuhal masalanci na iran ayatollah sayyid al-hamenei ya ce bala'in da ke cigaba da faruwa a zirin gaza lamari ne da ya shafi al'ummar musulmi da ma bil adama baki daya ayatollah hamenei ya bayyana cewa bala'in da ke faruwa a gaza lamari ne da ya shafi al'ummar musulmi da ma dukkan bil adama kuma hakan na nuni da cewa tsarin da duniya ke ciki a yanzu ba shi da inganci kuma ba za a iya jurewa ba jagoran ya bayyana haka ne yayin da yake ganawa da gungun jami'an gwamnatin kasar da wakilan diplomasiya na kasashen musulmi a birnin tehran ayatollah khamenei ya ce amurka da birtaniya da kuma kasashen turai da dama da kuma 'yan barandansu na da hannu wajen aikata laifukan da 'yan sahayoniya suke yi kan al'ummar palestinu jagoran ya bayyana cewa hararin bama-bamai da isra'ila ke kaiwa asibitoci a gaza da kuma kashe mutane kusan dubu talatin a zirin ya haifar da kunya ga wayewa da al'adun kasashen yamma in ji jagoran majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi isra'ila da kai farmaki a rafa tana mai cewa hakan zai iya kasancewa laifin yaƙi a cewar sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shiga cikin rafa zai yi kara tsananta mawuyacin halin da ake ciki yankin na rafa ya kunshi kusan rabin al'ummar palestinu waɗanda suka je neman mafaka a wani labarin kuma majiyoyi sun ce an fara wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar alhamis a birnin alkahira ƙarƙashin jagorancin masar da qatar da nufin samar da sukuni a tsirin gaza da kuma musayar fursunonin palestinu da 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su a cewar sabon rahoto daga ma'aikatar lafiya ta hamas wanda aka sanar a ranar alhamis mutane 27,840 aka kashe a gaza tun farkon yakin a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa da daga birnin Tehran. Kasashen Mali da Burkina Faso sun bukaci gaggauta ficewa daga ƙungiyar ECOWAS lamarin da ke kara dagula dangantaka tsakanin kasashen Sahel da kuma ƙungiyar tarayya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Mali ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na X gwamnatin Mali ba ta da iyaka da karancin lokaci da aka ambata a cikin sashe na 91 na yarjejeniyar da aka yi wa kwaskwarima da kungiyar ecowas ta yi magana a kai ita ma burkina faso ta fitar da irin wannan sanarwa inda take cewa ba za ta sauya ra'ayinta ba kan matakin da ta dauka na ficewa daga kungiyar ta ecowas kasashen biyu da nijar sun fice daga kungiyar ne a ranar 28 ga watan janairu suna masu zargin kungiyar da rashin tabaka musu komai ga yaƙi da ta'addanci hasali ma a cewar su kungiyar ta zama 'yar amshin shatan kasashen yamma musamman faransa hukuncin da kasashen suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ta ecowas zai ɗauki akalla shekara guda kafin a amince da shi to sai dai kasashen na son a gaggauta aiwatar da matakin da suka ɗauka na raba gari da kungiyar cikin gajeren lokaci yan adawar kasar senegal sun kira gagarumar zanga-zanga ta kalubalantar dage zaben kasar yan adawar sun kira ga dukkanin al'ummar dakar da sauran manyan biranen senegal su fito domin gudanar da gagarumar zanga-zanga sun ce gudurin dokar da ya kai ga dage zaben ya saba wa kundin tsarin mulki don haka ba za su lamunci irin wannan tafiya ba yan adawa a senegal sun kuma sha alwashin ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su bayan ƙurar da aka kada a majalisar dokokin ƙasar wacce ta ba da damar ɗage zaben ƙasar har zuwa nan da wata goma kusan sama da 'yan takara sha daya cikin ashirin a zaben senegal sun yanke shawarar haɗuwa su tafi tare duk da zaben da ke a tsakanin su 'yan adawan sun yi kira ga ƙungiyoyin ƙwadago da shugabannin addini da kungiyoyin fararen hula su fito su nuna adawa da matakin dage zaben kasar ƙungiyar ecowas yi ta ce ya kamata makunta a ƙasar ta senegal su gudanar da zaben kasa a wannan wata kamar yadda aka tsara a maimakon jinkirta shi da watanni goma yayin da ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar da ke cikin kwanciyar hankali to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to lahi, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye zan farawa da kuma shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ziyarar da ministan harkokin wajen Sudan ya kai ne zuwa ƙasar Iran a karan farko tun bayan dawo da hulɗar dangantaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan harkokin wajen sudan ali as ali ya gana da takwaransa na kasar iran hussein amir abdul ilahiyon a birnin tehran a ziyarar farko da ministan harkokin wajen sudan ya kai tun bayan yanke hudar da ke tsakanin kasashen biyu a shekara ta 2016 kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya tabbatar da cewa ziyarar ta zo ne bisa tsarin daidaita hudda da ke tsakanin kasashen biyu da maido da harkokin diflomasiya a tsakaninsu bayan sanar da komawar hulɗar jakadanci a tsakaninsu a watan oktoban shekarar da ta gabata a watan janairun shekara ta 2016 lokacin mulkin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir sudan ta yanke hudun diplomasiya da iran a matsayin martani ga masu zanga-zangar da suka mamaye ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran da karamin ofishin jakadancin ta da ke birnin mashahad na gabashin kasar ta iran bayan da aka zartar da hukuncin kisa kan malamin shi'a da saudiya nimir al-nimir tare da wasu gungun masu laifi waɗanda ake tuhuma da aikata ta'addanci abin lura a nan shine cewa gwamnatin tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir tana da kyakkyawar alaka da iran tsawon shekaru amma saboda neman shiga a wajen saudiya ta ɗauki matakin yanke alakar ta da iran bayan dawo da alakar jakadanci da ke tsakanin saudiya da iran ta hanyar shiga tsakani na kasar china an karfafa wa sudan kwarin gwiwar dawo da hudarta da iran bayan da aka shafa tsawon shekaru bakwai ana takun saka tsakaninta da iran masu lura da al'amura dai suna nuni da cewa sauyin baya-bayan nan da aka samu a manufofin ƙetare na sudan na iya zama wani ƙoƙari da shugaban majalisar gudanar da mulkin ƙasar general abdul fatah al-burhan zai yi na samun goyon baya a yakin da yake yi da kwamandan rundunar dakarun kai ɗaukin gaggawa laftanar general muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati a baya-bayan nan kafar watsa labaran bloomberg ta nakalto daga wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya a cikin wani rahoto da ta fitar cewa iran ta bai wa sojojin sudan tallafin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki ƙirar mahajir 6 na iran lamarin da ya ƙara ƙarfin rundunar sojin sudan a yaƙin da take yi da 'yan tawayen ƙasar kokarin kasar iran na ganin an kyautata alakar jakadanci tsakaninta da sudan yana nuni ne kan muhimmancin gabar tekun bahar maliya wanda ya kai tazarar kimanin kilomita 640 yayin da kasashe irin su china rasha da turkiya suke fafatawa don samun damar amfana da gabar tekun a cewar rahoton kafar watsa labaran na bloomberg haɗin gwiwar soji tsakanin sudan da iran ya dawo ne a watannin baya bayan sake dawo da hulɗar da ke tsakanin su a hukumance a watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 bayan shafe shekaru bakwai ba tare da bata lokaci ba yayin da iran ta tallafa wa sojojin sudan da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki yarjejeniyar da aka cimma tsakanin saudiya da iran da kasar china ke shiga tsakani ta zaburar da sudan wajen neman dawo da alakar ta da iran bayan da sudan ta ɗauki matakin yanke alakar da jamhuriyar musulunci ta iran bayan da jama'a suka gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin saudiya a watan janairun shekara ta 2016 wannan haɗin gwiwa dai tsakanin sudan da iran ya zo ne a daidai lokacin da sojojin ƙasar sudan suke ci gaba da yaƙi da 'yan tawayen ƙasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma masu lura da al'amura na ganin cewa wannan matakin kyautata alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu zai ƙara dagula al'amuran wasu ƙasashen yankin tekun fasha da amurka bisa la'akari da ƙoƙarin da iran ke yi na neman samun tsayuwa da ƙafafunta a teku tekun bahar maliya don samun damar yin kutse a cikin yankin kahon afirka da gabar tekun afirka daga sudan mai ba da shawara ga ma'aikatar tsaron sudan ya ce haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasarsa da iran bai dawo kamar yadda yake a baya ba kafin yanke hudar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu musamman ganin ba a yi musayar jami'an diflomasiyya ba ko buɗe ofisoshin jakadanci mai ba da shawarar wanda ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa sojoji sun nemi inganta ƙarfinsu a cikin watannin da suka gabata don tunkarar 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa masu ɗauke da ingantattun makamai inda sojojin suka sayi makamai ta ingantattun hanyoyi a hukumance daga ƙasashe da dama ciki har da iran majiyar ta kuma bayyana cewa takunkumin da amurka ta kaka ba wa sudan wanda ya shafa tsawon fiye da shekaru ashirin a lokacin hambararren shugaban kasar umar hassan albashir ya sanya sudan ta koma kan yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da ƙasashen gabashi kuma sudan ta koma kan yarjejeniyar haɗin gwiwar masana'antun tsaro kuma iran tana daga cikin ƙasashen jami'in na sudan ya kara da cewa sojojin kasarsa sun samu ci gaba a fannin tsaro a cikin shekaru ashirin da suka gabata kuma sun fara fitar da makamai da na'urorin soji zuwa kasashen larabawa da afirka tare da halartar bikin nuna masana'antun soji a kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa afirka ta kudu da kuma wasu kasashe na daban jami'in ya jaddada cewa har yanzu haɗin gwiwar soji tsakanin sudan da iran yana da iyaka kuma baya matsayin barazana ga kowane ɓangare sannan ƙasar sudan tana sane da sarƙaƙiyar tsaro da yanayin da yankin ke ciki da tashin hankalin bab almandab da kuma tekun bahar maliya da yakin gaza da illolinsa wata majiya da take kusa da sojojin sudan ta yada bayanai game da faɗaɗa amfani da jerin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki a 'yan makonnin da suka gabata ta hanyar kai hare-hare kan dakarun kai daukin gaggawa a birnin khartoum da jihar aljazira da ke tsakiyar ƙasar da yammacin kurdufan da kuma jihohin darfur waɗanda suke ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa kanan majiyar ta kara da cewa sabbin jiragen sama marasa matuka ciki da sojojin suka yi amfani da su suna kai hare-hare cikin sauki da tsari lamarin da ya janyo manya-manyan hasarori ga dakarun kai daukin gaggawa kuma hakan ya bai wa sojojin damar samun ci gaba a birnin khartoum tare da hana dakarun kai daukin gaggawa samun damar ci gaba da mame shiyar yammacin kurdufan da yin kutse a jihohin sennar da gidaraf waɗanda dakarun na kai ɗaukin gaggawa suka yi niyyar mamaye su bayan karɓa iko da birnin wadi madani fadar mulkin jihar aljazira a tsakiyar watan disamba masu sanya ido da masana harkokin soji sun bayyana cewa sojojin sudan suna amfani da jiragen sama marasa matuka ciki ne a 'yan kwanakin nan waɗanda akasarinsu kirar ƙasar china ne da turkiya da kuma iran sannan kuma suna amfani da jiragen saman yaƙi kirar rasha a cikin rahoton da kafar watsa labaran bloomberg ta yada bayan ta nakalto daga jami'an kasashen yammacin duniya na cewa iran ce ta baiwa sojojin sudan jiragen saman yaƙi marasa matuka ciki kirar muhajir 6 kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa a watan da ya gabata tauraron dan adam ya ɗauki hotunan wasu jiragen sama marasa matuka ciki kirar muhajir 6 a sansanin wadi saidina da ke arewacin birnin ondurman da ke ƙarƙashin kulawar sojojin sudan masanin harkar soji manjo general mazin ismail mai ritaya yana ganin cewa jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki ƙirar iran da rasha take amfani da su wajen yaƙar ukraine ya tabbatar da ingancinsu kuma sakamakon haka ne sojojin sudan suka nemi taimakon iran domin samun damar tunkarar 'yan tawayen ƙasarsu kuma da waɗannan jirage ne suke barna ga dakarun kai ɗaukin gaggawa a makonnin da suka gabata da yake magana da tashar talabijin ta aljazira ya ce haɗin gwiwar soji da iran zai baiwa sojojin sudan damar dawo da ƙarfinsu da tarin makamai da suka rasa sakamakon kwashe kusan watanni goma suna yaƙi da 'yan tawayen ƙasar kuma yaƙin ya yi sanadin dakatar da masana'antun tsaron sudan tun farkon bullarsa a birnin hartun fadar mulkin ƙasar manjo general mazin Birtaya ya yi bayanin cewa idan har sudan ta kyautata harkar diflomasiyyar ta da iran to lalle hudar ta da iran zai amfanar da ita a bangarori da dama kuma ga dukkanin alamu wannan dangantaka za ta ci gaba a fuskar da ta dace masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare.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 babu ruwan shi da abin da ke faruwa tsakanin gwamnatin gwamnatin tarayyar najeriya da rikicin da ke tsakanin ta da gwamnatin jamhuriyar nijar domin babu wani talaka da zai amfana da wannan cacen baki ko toshe kaza yanke kaza tsinke kaza mu ma da muke zaune a najeriya wutar lantarki fama muke saboda haka allah ya sanya duk wani abu da za a samu ku takunkumin shi ya zama sila ne na samun ci gaba ku kirkiri naku ku aiwatar da shi da kanku mai magana suleiman Usman Abdullahi daga nan garin Fambeguwa. Assalamu alaikum rediyon Iran mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai yau ra'ayi na bisa kacewa jiragen sama da 'yan uwanmu a man shugaban ƙasar Nijeriya da ya yi tsakaninsu da Nijar gaskiya bai kamata ba wannan gaskiya talakawa Nijar da Nijeriya duk ku yarda da wannan abu. Ya Nijar da Nijeriya uwa ɗaya uba ɗaya ne dan wa da dan ƙani ne dan inna da dan abba ne amma a ce an rufe boda an rufe boda an kace muna wuta kuma yanzu gashi jiragen sama waɗanda ake ɗauko kaya kuma son su ɗauko kaya su taho da shi bai kamata haka nan ba da allah gwamnatocin mu Nijar da nigeria ku ji tausayin talakawa. Ku ji tausayin talakawa gwamnatin nigeria da kai wannan abun gaskiya bai kamata ba. Ka ji taimakon eh, tausayin talakawa 'yan Nijar da 'yan nigeria Ba ha ma'ikanta ka yi ma ba talakawa ne tunda ba ma'ikanta ka zuwa sayan kaya ba su zo su shiga jirage su ta yi talakawa ne kun kai ma wannan mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin kantagar hanga. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger radio iran muna farin ciki muna jin daɗi da kuke bamu dama muna toha albarkacin bakinmu to gaskiya jan hankalin da zan yi ina sarakai na gargajiya da malumai na najeriya da na niger ku ne uwayen ƙasa kuma ku ne irin wannan abubuwan in ya shigo ku ne ya kamata ku tashi ku zage tse ku fito ku gaya ma gwamnati gaskiya in abin da ta yi na daidai ne in ba na daidai ba ne a fito a gaya mata saboda ana cikin takura talaka suna shan wahala tsadar rayuwa ta yi yawa kenan don me yasa eh, gwamnati tunda ita bata dubawa bata tunanin talakawanta ku sarakan gargajiya da malamai ku ne kamata ku tashi ku gaya ma gwamnati gaskiya assalamu alaikum sashen hausa na radio poh ta jamhuriyar musulunci iran suna na kwamaratul yasu yakuba digawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su da ta jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama dama na kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata ta gaggauta kawo karshen wannan tashin farashin gwauron zabi da kayan masarufi ke yi a sassan najeriya da ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana karshen wannan matsala ta tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar ƙasa ta najeriya da ma nahiyar mu ta afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na biyu jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba da gawa ina kiran ku ne daga nan jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Hausa Hiran mai magana a Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Muna godiya da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin mu. To wannan hohe jirga jirga da shi Bola Ahmad Tulumbe tsakanin Nijar da Najeriya A bai zo mana ba maki ba domin yin la'akar da cewa tsakanin mu da Najeriya ba mu da wani jirga jirga na jiragen sama bandan in ce maka motoci filin da ke jirga-jirga ko na 'yan kasuwa da sauransu to rufe sararin samaniya shi kasar shi na cewa jirage ba za su yi jirga-jirga ba ba shi ba ne rufe mana iskan shakan fashi ba kuma mu nigeria mun dogara da allah sai dai muna kira da 'yan uwanmu 'yan najeriya na arewacin najeriya mu dukufa da addu'a domin samun shugabanni na gari na gode biyu hausa sashen hausa na radio yara mai magana ba ya gambo daga nan garin tumniya jihar damgaram jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A yau ina so ku bani dama in yi kira zuwa ga kungiyar eh, IAS wanda ta hada kasar mu ta Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. Ya kamata su gaggauta eh, ficewa daga eh, kungiyar nan mai amfani da kudin sefa wato iyemuwa saboda ita kanta ma kungiyar ba wata abu ce saboda kungiya ce wanda kawai tana kawo na cikas a bisa kan bunƙasar tattalin arzikin kasar mu. Ina kira zuwa ga su waɗannan kasashe su gaggauta suka eh, kirkiro da nasu kuɗi kuɗaɗe saboda haka zai ba su damar eh, bunƙasar tattalin arziki a ƙasashen nasu ba ba ya gama daga garin tumniya da magarin jamhuriyar nijar tashi laya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo mai albarka na Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu gaskiya abubuwa da dama a Nijar in aka dakata su wanda ba su da amfani sosai za mu ci gaba yadda ya kamata saboda yanzu fatahiya ce za a yi wanda komi da lissahi za a yi gansu. Akwai wasu abubuwan da dama in aka hana su a cikin ƙasar mu ta Nijar wallahi za mu ci gaba. Insha Allah muna muku fatan alheri daga kun bincika akwai wasu al'adu wanda ba su da amfani ne a ƙasa amma sai ga an ɗauki makudan kuɗi an je an kai su an zuba kenan kaga inda zuwa za a yi wani abu wanda jama'a za su amfana za su yi abubuwa wanda zai amfani su da yafi to ni dai a shawarar da nake bada duk a yi ƙalekawa masu sa ido da duba a cikin mu a yi ka duba abin da zai yi yanda zai kamata ya assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio boh mai magana uda mamadu a a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar niger yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakin mu to ni yau zan yi magana ne akan katse zirga-zirgar jiragen sama daga najeriya zauwa nijar da shugaba bola ahmed tinubu bai zo mana da mamaki ba domin shi juya shi ne ake daga ƙasan waje e don haka ina kira ga al'umman nijar baki ɗaya mu dukufa da addu'o'i domin dukkan ƙasashen da suke mana munafurci wa'inda suke cikin gida ko daga waje to allah ya himu sanin su allah ya mana maganin su domin katse wannan zirganiyar da aka yi lalle in nijar ta ji a jikinta to najeriya ma ta ji eh, ina kira ga al'umman arewacin najeriya da 'yan majalisa 'yan arewa eh, su mai da hankali su ja hankalin shugaban kasansu dangance da take-taken da yake yi wa Eh, kasan Nijar eh, domin ba alheri ba ne. Tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Tukar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar da ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. dalilai wani irin magani aka baki mai ɗacin nan na malaria da na ciwon kai sai kuma ya saka min ruwa kuma ta yi min allura ta faɗa a shugabe idan tana cika da kwalla ji take kamar ta fashe masa da kuka tunowa da zafin allurar da aka yi mata gashi kullum yake mata safe da yamma kin gani ko ba ma wani ƙwararre ba ne ba ta za ka ba mutum maganin malaria da allura a lokaci ɗaya kuma ba a tsaya an auna mutum ba mai bi ma hawan jini ne tun kamin ya karasa kaka ta daka masa tsawa can can ga kanka sai dai idan kai ka shafa mata hawan jinin dan dai ina da shi ne shi ne kake son murdowa ta nan ka ce ni na saka mata dama tun da ka tafi take ciwon tana kuka na kira dan asabe duba ta yace malaria ce ba a auna mutum ba ba za a gano ciwonsa ba ni ban ce kin laka mata ba dama ya za a yi wani ya saka mu wani hawan jini wai idan ma manufarka kenan ai na san ba so na kake ba da gaske take magana a kokarin juya maganar zuwa wasa yi dariya ya amsa mata da me zan yi da tsohuwa ga sabon jini na samu ya faɗa yana kallon aminatu kakama kallonsa take ko shalele aminatu ta yi ƙasa da kanta gabanta na mugun buguwa da ƙarfi sai ya murmushi kin ci abinci bata ci ba bata ci abincin ba ai gidan na yan yunwa ne ka kawo ko kaka ta amsa masa hafsace bai kula ta baya ci gaba da kallon Aminatu. bari na fita na bincika idan akwai inda ake siyar da abinci mai kyau sai na siyo maki hankali na ne ya gushe shi ya sa ban tsaya na siyo maki a hanya ba mai siyo miki komai ba magana yake mata a hankali kamar mai kokarin fahimtar da ita sai ta daga masa kai a hankali tana kai hannu ta share kwallon da suka tare mata good girl ya miƙe tsaye sai ta bi shi da kallo har ya fice kaka kuma ta bi ta da kallon mamaki zuciyarta na raya mata wani abu ki auta aminat ta kalli kaka da sauri sai kaka ta matsa kusa da gadon da take zaune faɗa mun lokacin da kuna can yana miki wani abu aminatu ta yi shiru domin bata fahimci inda kaka ta dosa ba yana taɓa ki ko ya rike hannunki ko ya dan shafa ki aminatu ta yi shiru tana tunanin irin amsar da za ta ba wa kaka kar ki ji tsoro ko kunya kin gan shi nan jika na ne duk ya fi soyuwa a raina amma wancan kanan uban nasa da tsinanniyar matarsa da bata nuna masa son yan uwan uwarsa ba sun canja shi sun maida shi wani kala ban san manufarsa a yanzu ba na lura sai son shige miki yake kuma bayan ya nuna min shi ba zai aure ki ba har yana wani irin kirarin shalele wannan sunan yan iska ne kar ki yadda ya sake ce miki haka kin ji ko aminatu ta ɗaga mata kai alamar a ta yi ƙasa da kanta tana tauna maganar da kaka da cewar ba zai aure ta ba waye masa ta yi aurenta tun farko amma me yasa zai aure ta bayan ita da shi akwai bambanci da tazara mai girma a billahi ta faɗa a ranta tare da lumshe ido tana jin kamar ta yi babban sabo saboda zuciyarta na kusanto mata da aurenta da mutumin da ko a mafarki ya fi ƙarfinta ta mutum mai daraja da tarin dukiya da kyau da iyali kamar talba zai yarda ya haɗa jini da irinta amma me manufarsa ta yi mata furcin da ya yi mata a lokacin da zai tafi ta ɗaga idan ta kalli kaka tsohuwa ke kika ce masa ya aure ni eh saboda ki samu rayuwa mai kyau kuma kin ga 'dan uwanki ne zai rike ki da amana sannan ni ban son yarinyar can da zai aura uwarta sau biyu kawai ta taba zuwa garin nan ita yarinyar ma ban san ta ba amma suka zaba masa ita saboda sun ga yana da dukiya sai juya shi suke kamar waina ni ba na son ya aure ta ma kwara ya aure yar uwarsa kin ga ma idan anan zai ajiye ki dole ya ringa zuwa yana duba ki mu ma muna ganin sa kuma sai na nuna wannan bakar matan nima na isa da shi amma sai ya juya min baya har turo wannan uban nasa a wayaye yana faɗa min kalbi da ba'adi da shikashikan kin aurenki yana da wanda zai aura kaka kuma ba ki ga zubinsa ba akwai bambancin rayuwata da nasa ni fa a ƙauye na tashi sannan na rasa abubuwa da yawa da bai zama lallai ma wani namijin ya so ni ba balle kuma shi ai ba wannan za a duba ba haɗin gida da zumunci ba ruwansa da wannan don haka ki daina ma duban wannan kaka ta karasa tana mikewa tsaye ta gyara ɗaurin zananta bari na shiga bayin. aminatu ta yi kasa da kanta idan tana cika da hawaye kaka na shiga bin daki talba ya sallama ya shigo aminatu ta kasa amsawa kuma ta kasa ɗago kai ta kalle shi har ya zauna kusa da ita ya kai hannunsa ya ɗago kansa sai ya yi arba da hawayenta kaka ta mutu wani abu ne ta girgiza masa kai alamar a'a to me ya faru ko kina jin ciwo ne wannan karan ta samu damar amsawa a'a sai ya saka hannunsa biyu ya share mata hawayenta idan ina kusa da ke hawaye ba sa da muhalli a fuskarki ki daina kuka kin ji shalele ka daina ce min shalele don allah ya daga kansa sannan yi murmushi ya sauke idan kaka ta zo ki faɗa mata ba zan daina ba ya faɗa domin ya san ita ta kintsa mata wannan maganar domin ba ta taɓa masa ƙorafin kiranta da yake da shalele ba sai a yau na ba wani ya siyo miki abinci mai kyau yanzu faɗa min kaka ta miki gulma ta ta yi shiru kanta a ƙasa kaka tana fushi da ni saboda na ce ta aura min ke taƙi a'a ba wai ka ɓoye min ba ni ba na son aure a yanzu kuma na san akwai bambanci a tsakani na da kai to jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe sa mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. lafiya. Tumarila yanzu kuma ga shirin na amsoshin aƙida. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين jama'a masu warwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan mun kumanta ba wasu tambayoyi da kuke ta aiko mana a kowane lokaci muna tunatar da ku cewa in kun ga kuna buƙatan tambaya ɗin a baku amsar ta ne a bisa fatawa ta wata mazhaba misali mazhaba ta ahli sunna to za ku iya bayyanawa in ba haka ba duk fatuwan da za mu bayar ko kuma amsoshin da bayar suna tafiya ne a bisa fikihu na ahlul baiti alaihi salam wannan tunatarwa ne domin mutane masu sauraron mu su fahimci inda muka sa gaba to kamar yadda muka saba mukan karanto tambaya daga cikin tambayoyin da turo magana sai kuma mu ba da amsa to yau ma ga wasu tambayoyi wannan tambaya ce yake yi yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da Allah masu gabatar da filin fiƙo tambaya ce da ni mai muhimmanci da ta shafi sallah yaya al'amura yake dangane da mutumin da ya yi bacci har sallah asuba ta shige shi sannan kuma ya ci gaba da wannan bacci din saboda gajiya da yi sallar azhar ta riske shi sai bai farka ba sai karfe uku lokacin da watakila ma la'asar ta kusa shigowa to yanzu in ya farka wannan sallolin da ya shige shi na na asubahi da azahar ga kuma la'asar ta shigo zai hada su a lokaci guda ne ko kuma dole ne dai wannan da ta shigo yanzu ya riske ta ita zai fara yi waɗancan kuma sun zama bashi a wuyansa domin akwai wani da ya mun shigen wannan bayanin to amma ban gamsu ba shi ya sa na ce bari turo wannan tambayar da har da fatan za a yi mun bayani cikakke na gode naku shaibu iliyasu um, kanar dangora. So, masha wani dan ta jihar kano kenan to masha Allah to masha Allah malam shu'aibu wannan tambaya da kai tambaya ce ita ma mai muhimmanci kuma lallai malaman fiki sun ba da amsoshi ko kuma amsa da fatoyi dangane da irin wannan al'amari saboda ka ga misali ba ma tare da la'akarin dalilin da ya sa misali ba ka yi sallah asuba din akan lokaci ba azar ma ta zo ka ce bacci ne to ko da bacci ne ko ba bacci ba ko ma dai menene abin da yake gudana a nan shine cewa ita sallah asubahi ko kuma duk salloli gaba su suna da lokaci allah ta'ala ya yi mana bayani cewa ita sallah ma a kana talal mumina kitaba makuta akan muminai wasu lokuta ne wanda suke sanannu ayyanannun lokuta to kaga yanzu asubahi misali in ka ɗauki a wannan lokacin da muke ciki a irin gurin da kake yanzu ka ce ɗangora kuna ɗangora kamar a kano kenan ana yin asubahi kamar biyar da minti biyar haka ake fara kiran sallah alfijir yake ketowa ku kaga tun daga wannan lokaci har zuwa biyar da goma sha biyar har zuwa karfe shida da kwata kafin inda masana yanayi suke cewa biyar da karfe shida da kwata shine alfijir yake a wannan rana take fitowa to kaga daga lokacin da alfijir ya keto wannan biyar da minti biyar din har zuwa shida da goma sha biyar ko da kwata din wanda alfijir zai keto to wannan lokaci ne na sallah asuba idan rana ta fito to tana fitowa ka tabbatar rana ta fito to fa wannan sallan ta zama bashi a wuyanka shi kuma ƙaza'i na sallah malamai abin da suke cewa na fiƙo lokacinsa muwassa ne muwassa anan shine mai yalwa ne za iya rama wannan sallar a lokacin da yanzu ka zo ma ka ce kuma gashi azahar ma ta shigo baka yi ba shi ma kana bacci din to kaga wannan ma sai mu duba mu gani lokacin da ka farka azahar ta fita ko bata fita ba balle ta zama kaza'i a wuyanka amma dai in dai rana ta fito ba ka yi sallar eh, asuba ba to wannan sallar ta asuba ta zama ƙadwa'i a wuyanka bashi ake binka kuma wannan bashin da ake binka shi ƙada'in sallah lokacin samuwarsa ne kamar yadda nake faɗa mai yalwa ne wato kenan za ka iya rama wannan sallar ta asuba a wannan ranar in ga za ka iya lokaci in ku ba haka ba za ka iya rama ta kashe gari ko bayan sati guda ko bayan wata guda ko ma bayan shekara guda abin da ake nufi da lokacin muwassa a kenan duk wata sallah take kaza inta a wuyan mutum to lokacin ta muwassa ne abin da kurin yake a nan shine tunda mutum bai san ranar mutuwarsa ba gara a ce ya biya bashin wannan sallah din kafin a ce ya tafi kuma ya bar bashin sallah bai yi ba to wannan shine saboda haka abin da nake so maka shine wannan cewa azar ta riske ka sannan wato baka yi ta ba ga kuma asuba ma baka yi ba to kar ka nuna cewa ko kuma kallafawa kanka cewa dolan dolan dole sai ka yi wannan sallah asuba din a wannan lokacin amma in har kai kuma shine ya fi alheri amma in baka yi ba yana nan wannan wajabcin a wuyanka ko kuma wannan bashin a wuyanka lallai za ka rama wannan sallar asuba ɗin da baka yi ta ba amma lokacin ta muwassa ne ita kuma azahar ɗin da kace ita ma bacci ya riske ka kuma kace ka tashi karfe uku misali to kaga karfe uku na rana har yanzu lokacin azahar ai bai fita ba kai ka sa ma yanzu a bisa tun da mun yi bayani akan in za a mana tambaya in ba a ce da mu ana son amsa a wata mazhaba ba to za mu ba da amsa din ne a bisa mazhaban ahlul baiti alaihi salam mazhaban ahlul baiti abin da suka tafi a kai shine lokacin azar da la'asar lokaci ne mushtarak tarayya ne a lokacin azar da la'asar suna da lokaci wanda yake mai tarayya saboda haka in ka tashi karfe uku to har yanzu azar tana nan baka yi ba to kaga lokacin ta yana nan wannan ba yi bane zaka tashi ka yi sallar azar ɗinka kana idarwa kuma za ka iya yin sallar la'asar ɗinka a wannan lokaci saboda menene saboda lokacin azar da la'asar mushtarak ne mai mushtarak wato sun haɗaka suka yi lokacinsu na tarayya ne ina fata malam shu'aibu ya fahimci wannan bayani to za mu tsaya anan sai a shirmu na gaba wasu ala muhammadu ali tahirin to sauraron mu yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na ƙarshe duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 kuskure a yakin da suke gudanarwa a yankin zirin gaza na falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila 540 ne suka jikkata bisa kuskure sakamakon budewa junansu wuta tun farkon fara yakin ƙasa a yankin zirin gaza na falastinu a ranar 27 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 tashar ta kara da cewa rahoton yana daga cikin bayanan ingantattu da suka samo asali daga shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da wani karin bayani ba bayanan da rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar yana nuni da cewa tun daga farkon yakin an samu sojojin yahudawan sahayoniya 2,820 da suka jikkata kuma 1,300 daga cikinsu sun samu raunuka ne tun farkon fara kai farmaki ta ƙasa kan zirin gaza yayin da sojoji 540 suka samu raunuka ta hanyar shan dalma daga abokan aikinsu bisa kuskure kuskure a cewar tashar talabijin ta goma sha biyu rahoton ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata sojojin yahudawan sahiyoniya 429 suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu 731 kuma suke cikin matsakaicin yanayi sannan 1660 daga cikin sojojin raunukansu su don haka an yi musu magani sun warke a bisa ƙididdigar baya-bayan nan da aka wallafa sama da wata ɗaya da ya wuce tana nuni da cewa an kashe sojojin yahudawan sahayoniya 38 sakamakon kai hare-hare kan junansu a yankin zirin gaza tun farkon fara yakin da sojojin suka hutsa yankin falisinawa ta ƙasa amma a shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta bayyana cewa tabbas an kashe sojojin yahudawan sahayoniya guda 562 tun daga farkon bullar yaƙi a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 ciki har da sojoji 225 tun farkon fara yaƙi ta ƙasa a ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 2023 mai magana da yawun sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ya shaida wa tashar talabijin ta nbc ta amurka a watan da ya gabata cewa adadin sojojin yahudawan sahayoniya da ake kashewa ta hanyar harbi daga ɓangaren abokansu abu ne mai muni ya kuma kara da cewa ana koyon darasi don rage ire-iren waɗannan munanan al'amura gidan radiyon sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce adadin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe ta hanyar yin lugudan wuta a tsakanin su a yankin zirin gaza ya nuna sun kai kashi biyar na yawan adadin sojojin da aka kashe a farmarki ta ƙasa kan zirin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a zirin gaza wanda ya zuwa ranar lahadin da ta gabata yaƙin ya yi sanadin shahadar falasinawa 27,365 da kuma jikkatan wasu 66,630 waɗanda akasarinsu yara ne da mata a cewar hukumomin falasinawa falastinu majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi furuci da cewa yawan sojojin yahudawan sahiyoniya da aka kashe ta hanyar buɗe wuta kan junansu a farmakin da suka kaddamar kan zirin gaza yana da muni sosai alkaluman ƙididdiga na ƙarshe da majiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar dangane da waɗanda suka halaka a tsakanin sojojin yahudawan sahayoniya da suka buɗe wuta kan junansu a watan disamban shekarar da ta gabata a lokacin ta sanar da halakar sojoji ashirin ne kacal gidan radiyon sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce yawancin sojojin yahudawan sahayoniya da aka kashe ta hanyar musayar wuta da junansu a yankin ziren gaza za su kai kashi biyar cikin ɗari na adadin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe a yayin farmakin soji ta ƙasa wanda rundunar sojin ta sanar da cewar adadinsu ya kai ɗari da goma sha ɗaya da suka haɗa da hafsoshi da sojoji a nata bangaren jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ha'ares ta bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da dama sun sheka lahira sakamakon musayar wuta da suka yi kan junansu a yayin kai farmaki kan al'ummar falasɗinu a yankin zirin gaza jaridar ta kara da cewa rahotanni sun jaddada cewa a yankuna da dama na zirin gaza ana ci gaba da gwamnati kazamin fada tsakanin yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen janye sojojinta da motocin yakinta a duk wurin da gumurzu ya kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon yadda yan gwagwarmayan falasinawa larabawa suke samun nasara kan sojojin yahudawan sahayoniya saboda ƙarin fasahar yaƙi da suka samu a fagen tunkarar makiyarsu a cewar bayanai daga sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kashi ɗaya cikin biyar na mace-macen sojojin yahudawan sahayoniya ya faru ne ta hanyar buɗe wuta a tsakaninsu kuma kashi goma sha bakwai cikin ɗari an kashe su ne ta wannan hanya ko kuma ta hanyar wasu hatsarurruka da suka faru a filin yaƙi waɗannan al'amura sun haɗa da harbin bazata gudun motocin yakin sojin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke janyo hatsari bisa kuskure faɗuwar bango kan sojojin ko kuma fashe-fashen bama-bamai a lokacin shirye-shiryen lalata su da sauransu a cewar wani rahoto da gidan talabijin na jazeera net ya fitar a baya ya bayyana wasu dalilai da suka sa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke buɗe wuta kan junansu bisa kuskure kan dalilai da dama da suka hada da tsoro da rudani yayin haduwa da 'yan gwagwarmayan falasinawa rashin horo da rashin mai da hankali sakamakon gajiyar yanayin yaki. kasancewar matsananciyar juriya da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke fuskanta daga 'yan gwagwarmayan falasinawa a lokacin yaƙi ta ƙasa wanda hakan ke janyo ɗimauta da raunana ƙarfin makiya yanayin ɗabi'ar yakin ƙasa da wuyarsa sakamakon wasu dabarun yaƙi da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka bullo da su a yakin da suke yi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman akan hanyoyin gaza ka'idar yaƙi da hannibal ya bayyana cewa da kama soja a matsayin fursunan yaƙi gwamma mutuwarsa wani yanayi daga cikin ka'ida da sojojin yahudawan sahayuniya suke amfani da shi wajen hana kama sojojin su a matsayin fursunoni ko da kuwa ta hanyar kashe su ne abin lura a nan shine cewa abin da aka fi sani da ka'idar hannibal ita ce ka'idar da ta fi ba da damar kai harin bam kan wuraren da ake tsare da fursunonin yaƙi musamman sojojin da aka kama kuma a lokacin yaƙin gaza bincike ya tabbatar da cewa sojojin yahudawan sahayoniya suna kashe yahudawa da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi musamman sojojinsu wajen aiwatar da wannan ka'idar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can kuma gobar safe idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na kasance da kuke cewa mu lafiya daga nan birnin Tehran